Karfe biyar da minti talatin a cikin ɗakin magana na studio Kalangu anguwar kwar Kano birnin Yame yau Juma'a 28 ga watan juni 2019 ga kanin labarin. miliyon saba'in kudin sefa jimillar jarin da kungiyar kasar faransa mai taimakawa ga batun ci gaba fd ta zuba domin gina harabar manoman yankin agades da aka yi bikin ta jiya alhamis muna ɗauke da cikon bayani almu bashar alam didi sunan wanda zai rikon kwarya kujerar shaf da gurfaman ɗin bugajen inatas kenan a jihar tilaberi bayan kishin gillan da aka ma wanda ke bisa kujerar cikin watan abril da ya shuɗe za ku ji bayanin taron farko da ya gudanar. ɗaliban makarantu da aka rufe a dalilin rashin kwanciyar hankali a difa da tilaberi an mayar da su a cikin wasu makarantu a cewar ministan firamare na ƙasar nijar ma'udin rahoton musamman kenan na yau masauraro gunguma ɗanta ɗantani ke gabatar muku da labaru maraicen yau ga kuma yanda suka kasance a agadas a jiya alhamis ne aka yi bikin buɗe harabar manoman yankin zunzurutun kuɗi na miliyan saba'in na sefa ƙungiyar ƙasar faransa mai tallafawa ga ci gaba fd ta zuba a ginin wannan harabar harabar kuma za ta kawo biyan bukatun manoma na yankin haka dai alexander garcia jakadan ƙasar faransa a niger ya bayyana ma anise karim wakilinmu ga fasar kalamun nasa Noma yana matsayin fiye da kashi 80 cikin 100 da al'ummar Nijar suka fi dogaro a kansa, inda yana taimakawa wajen samun cimaka da kuma yaƙi da fatara. Sai dai noman ba zai yi ba idan ba a dafawa manoman ba, da ba su horo da kuma ba su labarai. Sannan wannan cibiyar tana matsayin babban makami ga manoma wajen bunƙasa dabarar noma da ba shi daraja da kuma albarkatun tattalin arziki a birnin Agadez. Wannan tallafi na kungiyar zai taimaka wajen cimma gurin manoma a Agares. Don haka ne kasar Faransa take fatukar faɗi tashi na huɓasa na taimakawa manoma a ƙarƙashin ƙungiyoyi da dama da suke samun tallafi daga ma'aikata AFD da ya kai miliyar 78 na sefa kwatankwacin miliyan 120 na euro. Muna nan ne domin mu buga ƙararrawar bisa ga yanda halin bil'adama ya kasance a yankin Sahel da ke ci gaba da taɓarɓarewa sosai inda a misalin ya wuce kima a faɗar Sophie Garda Tomle shugabar biran jagorancin harkokin kai agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA reshen Afirka ta yamma da ta tsakiya haka kamfanin dillancin labarun Faransa AFP ya wallafa a jiya Alhamis ne a yayin wani babban taro da 'yan jarida a Dakar aka bayyana hakan bukatun tallafi kai agaji a yankin sahel an kimanta su a bana miliyar biyu da miliyan ɗari hudu na kuɗin dola domin kawa mutum miliyan 22 agaji a faɗar ta afp a cikin jihar tilaberi almu bashar alamjidi shi ke rikon kwaryar kujerar shabda gurfama na bugajen inates mai rike da kujerar a cikin watan april da ya shuɗe ne aka mashi kishin gilla ranar asabar da ta shuɗe almu bashar alamjidi ya jagoranci zaman taro na farko da wakilan almomin yankin nasa a salek ag alhamdu mataimakin magajin garin inates ya kara mata ran fude ahmed bayani Sunan shi Almubashar Alalgadir shi ne ke jagorancin gungun a matsayin riko ya shirya wata haduwa tare da dukkan shugabannin kabilu masu fada a shi shugabannin addinai da kuma mashawarta a garin Ayoru domin ya gabatar da kansa a matsayin shugaban riko da kuma tattauna batutuwan da suka shafi haɗin kan al'umma da matsalar tsaro. Wannan tsari ya birge jama'a sosai domin karon farko kenan da aka taɓa shirya haduwa mai kamar wannan tunda aka shiga cikin matsalar tsaro kuma za su ci gaba da yin ta duka wata wata uku. Albarkacin zagayowar ranar da aka rawaita tsohon garin Agadas bisa ga jerin albarkatun al'adu na UNESCO aji na shidda an gudanar da gasar sharar anguwanni na wannan birni fusa'a ce da mai martaba sarkin Abzin ya bullo da ita ga rahoton da wakilin mu Musa Mamman ya aiko mana Asuman Shina mai ya kumsa. muhimman sharuɗan da kwamitin kula da wannan kwambala ya sa a gaba su ne ƙoƙarin masu takara da kuma tsaftace unguwa su mulkakal ba tare da ganin kowace irin shara ba unguwanni goma daga cikin talatin da 35 ne suka sami lambobin yabo matan unguwannin umurdan magas da amdit su ne suka zo na gaba tare bayan sun karbi tukucin su sun bayyana farin cikin su kamar haka cikin unguroyi da dama dan mun yi shara da haka nan muka zo na farin dan umurdan ta taba ko ba ba tun gwanto marasa Allah ji kanshi har yanzu umurdan tana wurin ta da haka babu nan tsago ne da tari da waccan dila da jika dari ai mun ji daɗi matan unguwa na jinjina musu kullum ma sun yi shara mu bi muka zo na farko mun kama kenan in Allah ramu ba mu kamar mun fasa tunda dama in mu ba mu barinta da kazamta a cikin matukar jin daɗi mai martaba sarkin Abdul Umaru Ibrahim wanda ya bulo da wannan fasaha ya yi kira ga waɗanda suka yi nasara da su ci gaba da tsaftace anguwarsu unguwannin da ake tunani su ne suka fi amfani da ruwan datti su ne suka zo na farko cikin wannan kwambala muna fatan wannan unguwannin za su ci gaba da kasancewa a cikin tsafta da shara da kuma kula da ruwan datti kafin garin namu ya samu tsarin kwashe ruwan datti a cikin unguwannin birnin agade mai martaba sarkin abzin ya ɗauki alkawalin ci gaba da gudanar da wannan shiri duk wata uku domin ganin garin agaras ya haskaka Taron tattaunawa a canza ra'ayi da tsarin bada tallafi ga kungiyar 'yan farar hula Pazok Trua domin kyautata halartar kungiyoyin farar hula ga lamuran da suka shafi jama'a a jiya ne taron ya kammala a nan yame shugaban tawagar bada taimakon na Pazok Trua Ibrahima Deme ya yi wa Rahilatu bayani kamar haka. Mun tantance abubuwan da ke kawo cikas ta hanyar canza yawo musamman a yau ana aza ayar tambaya kan kwarewar kungiyoyin farar hula haka kuma akwai tambaya kan hanyoyin da ake bi wajen nada wakilan kungiyoyin farar hula a cikin waɗannan hukumomi kungiyoyin farar hula na da fasahohi domin a dama da su cikin lamarin bibiyar ayyuka amma suna fama da matsalar kuɗaɗe wata matsalar kuma ita ce ko da wasu al'amura sun shafi kungiyoyin farar hula ba a saka su cikin tafiya mun tsayar da waɗansu shawarwari tare da masu ba da lacca da mahalarta taron akwai buƙatar kungiyoyin farar hula su rika shawara tsakaninsu domin domin akwai abubuwa da dama da suka shafe su amma babu wani tsari domin nazartar harkoki a kuma ci gaba jama'a na ganin cewa ya dace a karfafa sadarwa a cikin kungiyoyin farar hular sannan kuma a saka tsari wajen tallafin da ake su. a gaida asumana shi na cibiyar rukunin sandika goma sha biyu ke bisa jerin wa'anda za su shiga zaben da aka kira a ranar talatin da ɗaya ga watan juni mai zuwa isa dan azumi shugaban kwamitin gudanar da zaɓuɓɓukan yi wa adama dawaki ƙarin bayani ga fasara Ayyuka na farko a cikin jadawali tuni mun aiwatar da shi daga 28 ga watan Mayu zuwa 3 ga watan Shuyan. Binciken takardun zaɓe, rajista da kuma katocin zaɓe. Jadawali na biyu ya fara ne 6 ga watan Shuyan ya karasa goma sha biyar ga wata. Kai kayan zaɓe a cikin gundumomi zaɓen zai fara ne 31 ga watan Jiye. Kafin lokacin za a gayyaci zaɓe muna da masu zaɓe dubu ɗari 185 da wasu 'yan kai sai dai an samu waɗansu matsaloli inda aka jirkita katocin zaɓe a cikin waɗansu wurare sai dai mun yi ƙoƙarin gyarawa a zandar an kira ni inda na sanar da su dabarorin yadda za a rarraba katocin zaɓen kwamiti na hukuma ne zai rarraba katocin zaɓen bari mu koma yankin agadas yaro dubu ɗari da arba'in aunin kaso tasa'in da bakwai bisa ɗari kenan da aka ma shashawa ta riga kan cutar shan inna polio a ranakun sha uku da kuma sha shida ga watan Juni a Agades wannan farfarganin shashawar an hada shi ne da wato bayar da ɗiyan haɗiya na vitamin A da kuma kashin kwayoyi ta hanyar bayar da mebendazole. Abdu Malam Sule jagoran ayyukan dauke da cikon bayani. An samu kyakkyawan sakamako. Mun samu kai ga kashi 97 cikin 100 na yaran da ya kamata a yi wa shaushawa da su kai yara 140. Wannan sakamako na wucin gadi ne. Matsalolin da muka samu sun kasu gida uku. Na farko dai akwai matsala tafiya wajen garuruwa. Kun sa a cikin wannan lokaci ana matukar zafi. Akwai matsala na rashin kawo mana kayan aiki da wuri. A fannin magunguna na shaushawa an samu latti na kwana ɗaya. Sai daga baya ne aka aka sallame wasu mutane masu shaushawa kuma a cikin tawaga mutane biyu biyu ne aka saka kenan ba su isa wajen yin wannan aiki. Deux personnes, c'est vraiment insuffisant pour le travail. Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar a ranar 26 ga watan Juni ta amince ma tsarin doka bisa ga batun rawaita ƙazamin labari bisa shafin yanar gizo Super Criminalite. Wannan doka ta ƙayyade sharuɗan hukuncin da za a ɗauka ga duk wanda ya aikata hakan ko kuma ya aiwata duk wani shafin da ya kaucewa ƙa'ida ta hanyar yin amfani da kwamfuta daga amincewar wannan tsarin doka. kai tsaye sai wasu suka shiga zuba shi a shafin yanar gizon wato wasu ayoyin dokar dai sun bayyana dalla-dalla hukunci da kuma biyan diyar da za yawa jaba a aukawa wanda ya aikata hakan a fadar wani jami'in shari'a kwararre ta fannin tex da studio kalangu ya tuntuba yau din ya ce wanda suka wallafa wannan doka kamin tabbatar da amincewarta sun kasance cikin sararin da shari'a za ta hukunce su. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba 96.6 zangon FM. Studio Kalangu. Shirye-shiryen studio Kalangu kuke sauraro yanzu kuma ga rahoton na musamman. Kimanin makarantu sattin aka rufe a kasar Nijar a dalilin rashin kwanciyar hankali kamar a yankunan Difa da Tilaberi, amma ɗaliban wa'annan makarantu na cikin yanayin ɗaukar darussa a faɗar ministan firamare Railatu Sumanuwa ta firanta da shi. Bari mu saurari zubin bayanin da minista Dauda Malam Marte ya mata. al'amarin rashin tsaro da jihohin difa tilabere suke fuskanta ya sanya an rufe da yawan makarantun boko a shekara 2018-2019 amma gwamnati ta ɗauki kwakwaran matakai na ganin cewa ɗalibai da ke cikin wannan yanayi sun ci gaba da karatunsu a cewar minista dauda mamadu marte comparativement à d'autres pays hein, où par exemple au Mali on a 800 écoles fermées a wasu kasashe misali a Mali makarantu 800 ke rufe a Burkina Faso an rufe makarantu 1,300 a nishar makarantu 58 kadai ne yake rufe ba wai na ce makarantu 58 ba su da yawa ba ne amma hakan na nuna cewa mun ɗauki matakai da suka dace na ganin cewa ɗaliban da aka rufe makarantunsu sun ci gaba da karatu a wasu makarantun na daban kenan a wajenmu duk da yake waɗannan makarantu suna rufe a zahiri ɗaliban da lamarin ya shafa na ci gaba da samun ilimi bugu da ƙari muna ɗaukar matakai domin ganin mun ba da ilimi ta hanyar na'urar zamani a shekarar karatu mai zuwa wato ɗaliban da ke cikin yankuna masu fama da matsalar tsaro za mu rarraba musu na'urorin da ake kira tablet domin su sami ilimi mai inganci lokaci guda da sauran takwarorinsu na'urori ne masu aiki da zafin rana an nuna mana samfarinsu muna nan muna nazarin ganin yadda za mu saka batun sayan waɗannan na'urori a cikin kasafin kuɗi na shekarar ashirin mu sami mu sayi waɗannan wato na'urorin domin waɗannan makarantu inda ilimi ke fuskantar 'yan matsaloli musamman a tilibiri tawa da difa a jimilla wane kasafi ne aka keɓe wa fannin karatu? Shin anya akwai wani kasafi na musamman da aka keɓe domin karatu mata? Kashi 21 cikin 100 na kasafin kuɗin kasa ana amfani da su ne cikin harkokin ilimi shi ne fannin da ya fi kaso mai tsoka. Na ji wasu na faɗin su kashi goma ko sha uku ne ake basu a wasu ƙasashe. A Nijar shugaban ƙasa ya ɗauki matakai domin ganin an baiwa fannin ilimi kashi 21 cikin 100 duk da matsalar tsaro da ake fama da ita. A Nijar tun shekara 2017 gwamnati ta samar da waɗansu matakai domin riƙe mata a makarantu. A tsawon shekaru biyu shin an anya kun yi la'akari hauhawa a kan abin da ya shafi karatun 'ya'ya mata? A A kowane lokaci ana ganin cewa adadin yara musamman mata da ake kaiwa makarantu yana karuwa sannan da dama suna tsayawa. Yanzu muna shirin sakamakon jarabawar breve da bakaloriya na bana domin ganin tasirin karatun 'yan matan. Amma a kowace shekara adadin 'yan mata da ke cin jarabawa karuwa yake. masu sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen a madadin duka waɗanda suka dafa mini shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da arlit malaman mungungu ke muku salama a ci gaba da sauraron shirye na studio kalangu a futa lafiya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. studio kalangu